This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya ko ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 21 ga watan Oktoban shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin fafutuka a Nijar sun buƙaci hukumomin mulkin sojin ƙasar su gaggauta mayar da ƙasar akan turbar demokuraɗiyya kamar yadda Janar Tiani ya yi alƙawari a washe garin juyin mulkin a bara. A cikin shirin za a ji kuma kira da masana ke yi cewa kamata ya yi 'yan Najeriya da gwamnatin kasar su ba da ƙarfi wajen sarrafa da kuma fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Kamar kowanne ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari zai gabatar wanda a yau shirin zai haska fitila a kan zaɓen ghana inda ake kulla alƙawura da ƙudurori tsakanin 'yan ƙasar da masu neman madafun iko muna kuma ɗauke da labaran wasanni to amma kafin nan ga zara da labaran duniya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci manzan musamman na amurka amos hochstein ya isa birnin beirut a yau litinin domin tattaunawa da nufin samar da mafita kan tashin hankalin da ake yi a kan iyakar isra'ila da lebanon hochstein ya shaida wa manema labarai cewa ya yi wata ganawa mai ma'ana da nabi beri kakakin majalisar dokokin lebanon kuma zai tattauna da membobin gwamnati da sojoji akan al'amuran tsaro zaman lafiya da kuma wadatuwar tattalin arziki inda a yau ne sojojin Isra'ila suka nemi yafiya saboda kashe sojojin Lebanon uku a wani farmaki da suka kai a kudancin kasar. Mai magana da yawun sojin Isra'ila ya ce harin na jiya Lahadi ya fada kan wata mota mallakar sojojin Lebanon kuma ba auna sojojin na Lebanon Isra'ila ke yi ba. Gwamnatin Pakistan ta yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima a yau Litinin inda ta baiwa majalisar damar zaɓa alkalin kotun kolin kasar matakin da jam'iyyun adawa da kuma masu zaman kansu suka soka a matsayin cin zarafi ga 'yancin shari'a. Ya zuwa yanzu alkalin da ke da matsayi na biyu a kan karagar mulki zai fara aiki ne kai tsaye a matsayin babban alkalin kasar lokacin da babban alkalin ya ritaya a shekaru 65. Canje-canjen na zuwa ne kwanaki kaɗan kafin babban alƙalin-alƙalin Pakistan, ƙazi Faiz Isa, ya yi ritaya a ranar 25 ga watan Oktoba. Jam'iyyar da ke mulki ta Prime Minister Shehbaz Sharif ta amince da sauye-sauyen kundin tsarin mulkin ƙasar a wani zama na musamman da Majalisar Dokoki a ranar Lahadi. A yau ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai wata ziyarar ta Ukraine domin goyon baya ga sojojin Ukraine da kuma ganawa da shugabannin kasar. Ziyarar ta Austin ta zo ne kwanaki bayan da Amurka ta sanar da dala miliyan 425 a matsayin sabon tallafi ga Ukraine da ya hada da na'urorin tsaron samarin samaniya da makaman yaƙi. jami'ai a kif sun ce hare-haren da rasha ta kai da jirage marasa matuƙa sun raunata akalla mutum ɗaya a babban birnin ukraine a yau rasha kuma ta kai hari da jirage mara matuƙi a milakov da ke kudancin ukraine ita ma ma'aikatar tsaron rashin ta sanar cewa ta lalata jiragen ukraine marasa matuƙa guda goma sha takwas da aka kaddamar da hare-hare da su a cikin dare manazarta a amurka sun gargaɗi 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican da democrat akan zafafan kalaman da suke amfani da su a fagen yaƙin neman zaɓe inda suka ce zai iya kawar da damar su ta lashe zaben fadar white house yayin da aka fara kaɗa ƙuri'a a jihohi da dama mataimakiyar shugaban amurka kuma 'yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat kamala harris ta yi jawabi ga manema labarai inda ta kara sukar abokin takararta a siyasa tsohon shugaba donald trump daga baya trump ya fayyace cewa yana magana ne akan abokiyar takararsa ta democrat amma ya sake maimaita ikirarin zafafan kalaman da 'yan takarar shugaban ƙasar biyu ke amfani da su wajen kalubalantar juna ba lalle ba ne salon ya kai ga nasara kamar yadda wani manazarcin siyasa shannon o'brien ya shaida murya amurka Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rundunar sojin sudan ta ce wani kwamandan mayakan kungiyar 'yan sa kai ta rsf ya sauya sheka tare da wasu dakaransa matakin farko da wani babban jiko ya dauka tun bayan soma yakin da bangarorin biyu suke yi da juna sama da watanni goma sha takwas da suka gabata magoya bayan sojojin sun wallafa hotuna a yanar gizo suna nuna a bugla kaikal tsohon hafsan sojin da ya zama a babban kwamandan rsf a jihar algeziri da ke kudu maso gabashin kasar bayan yayi murabus daga baya kungiyar rsf ta wallafa wata sanarwa ta cewa kekal ya sauya sheka ne bayan wata yarjejeniya kuma ta ce ta yi hasarar sojojin da suka sauya sheƙa tare da shi a gabashin jihar algeziri inda kekal ya fito sojojin waɗanda a baya-bayan nan suka bayar da rahoton samun galaba akan ƙungiyar ta rsf a sassan birnin ƙasar ta ce kekal ya yanke shawarar ɗaukan matakin ne saboda rashin amincewa da ajandar rsf labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla Bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar inda wasu kungiyoyin fafutuka na gamayyar DTC DCTR suka bukaci hukumomin sojin ƙasar CNSP su gaggauta ɗaukan matakan mayar da ƙasar akan turbar demokaradiyya kamar yadda janar Abdulrahman Tiani ya yi alkawari a washe garin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekarar 2023. Ƙungiyoyin sun yi wannan kira ne a taron manema labarai da suka kira a birnin Yamai. Ga dai Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani. A sanarwar da suka fitar kungiyoyin na gamayyar DCTR a ƙarƙashin jagorancin Iso Sidibe sun fara ne da nuna gamsuwa kan wasu mahimman matakan da suka ce hukumomin mulkin sojan Nijar sun ɗauka daga lokacin da suka karɓi madahu kawo yau. Concernant la sécurité, la DCTR soutient L'approche du président du CNSP ya ce a fannin tsaro dctr na goyon bayan hanyoyin da shugaban majalisar cnsp ya mai da hankali kansu wato hada hanyar sulhu da hanyar karfafa matakan soja sannan tana ra'ayin karfafa hulɗar ayyukan soja a tsakanin ƙasashe makwabta. Ƙungiyoyin sun jinjina wa gwamnatin mulkin sojan Nijar dangane da yadda ta yi tsayin daka wajen biyan albashin ma'aikata a kankari duk da takunkuman da ƙasar ta fuskanta a baya. sannan sun ayyana jerin wasu matakan da hukumomin suka ɗauka a tsawon watanni sha biyar na mulkin rikon kwarya da suka kira abin ayaba Lawal Sallau S.A. sa shine kakakin DCTR. Rage ma abinci eh, tsada da rage waɗansu abubuwa kayan masarufi da man feta da aka rage to abubuwa ne wanda aka yi na alheri to sai dai gamayyar kungiyoyin ta buƙaci hukumomin mulkin sojan akan maganar mayar da ƙasar kan turbar demokradiyya kamar yadda aka alkawalta a baya wa'adin da suka ɗaukan makansu sozawa shekara uku suka ce za su su haɗa kan 'yan ƙasa su gyara komi da komi a dawo yanayi na demokratiya muna tsammanin za a dawowa cikin yanayi na a kan hanya ta matsalaha ta tattaunawa mu mu tahiya ce ta latijawa to shine mu a dctr mutane ne waɗanda ke son kwanci hankali kuma mutane ne wa'anda ke hwata ƙasar nijar ta dawo ga yanayi na demokarasiya ta dawo da yanayi na kiyaye haƙƙin ɗan adam. Wannan kira na haɗakar DCTR na zuwa a wani lokacin da wasu bayanai ke cewa gwamnatin mulkin soja ta fara shirye-shirye domin gudanar da taron wakilan rukunonin al'ummar Nijar na ciki da waje da nufin tantauna makomar ƙasar a siyasance. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida Suleiman Muni Barma yanzu ku bari mu garzaya makociya Najeriya. A yayin da masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i ke kokawa game da yanayi da manufofin tattalin arziki na gwamnatin tarayya kama daga cire tallafin man fetur da ƙarin haraji da ƙarin kuɗin wutar lantarki da daidaita tsarin kuɗi da sauransu ke durƙusar da ayyukansu. wasu masana na gani kamata ya gwamnati ta canza salon kamun ludayinta a fannin manufofin tattalin arzikin 'yan ƙasa kuma su karkatar da tunaninsu daga shigowa da kayayyakin amfanin yau da kullum zuwa ga sarrafawa da kuma amfani da su a cikin gida kana a fitar da su zuwa ƙasashen ƙetare don ceto tattalin arzikin ƙasar daga durƙushewa daga abuja wakiliyarmu halima abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani Wannan kira dai na ƙara samun ƙarfi ne a yayin da masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i ke rasa jarin su sakamakon yadda darajar naira ke ƙara faduwa kuma ba sa iya sayan kayayyaki daga waje ko sarrafa na cikin gida da ke buƙatar shigowa da kayayyaki wanda ake alakantawa da tashin dala tsadar wutar lantarki tashin farashin kowace litar man fetur da dai sauransu. Fitacciyar 'yar kasuwa kuma jagorar kamfanin fitar da amfanin gona zuwa ƙasashen waje ta ce ganin yanayin da Najeriya ke ciki ta fuskar tattalin arziki dole ne a karkata Ana ga fitar da amfanin gona. Suna na Binta Gauɗe, shugaban kamfanin Gauɗe Agro Export, kamfani da ya kware a kan fidda amfanin gona daga Najeriya zuwa sauran ƙasashen duniya. To, ina so in yi amfani da wannan dama, gani yanayin mu ta shiga in jawo hankalin mutane, karkata mu mai da hankalinmu wurin fidda amfanin gona irin su zoɓo riɗi zogala jinja da dai sauransu daga ƙasanmu najeriya zuwa sauran ƙasashen duniya shi ma fitaccen ɗan kasuwa kuma mai sharhi akan kasuwancin zamani alhaji jamilu abdulsalam ya bayyana cewa akwai abubuwa waɗanda suke su ne ƙashin baya na gudanar da kasuwanci a kowace ƙasa kuma su ne ƙashin baya na hasasa ci gaba na kowace ƙasa misali akwai maganar wutar lantarki idan har gwamnati bata mai da hankali an samar da wutar lantarki a wani wannan kasar ba wanda wannan wutar lantarki kowane irin kasuwanci za ka yi kowace irin masana'anta za ka gudanar dole ne sai da wutar lantarki saboda an cire maka tunanin sayan diesel tunanin sayan janareto gyaran janareto ɗaya kenan na biyu dole ne sai gwamnati ta samar da abin da ake ce ma lc letter of credit ga 'yan kasuwa waɗanda suke iya siyo kayayyakin amfani a ƙasar waje misali akwai kayan da za su siyo domin sarrafawa a gudanar da aikin masana'antu kamar a ce raw materials da machines da za su wanda dole sai gwamnati ta shiga ciki ta ba su dama cewa to cbn ta ba da dala ka tura zuwa kamfanin da za ka siya a kowace ƙasa ce a duniya har a kama maka kayan ka kai kuma ka biya a naira. A wani bangare kuma masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Gurfi ya ce. Tabbas halin da muka samu kanmu hali ne wanda ɗan Najeriya bai taɓa tsammanin zai samu kanshi a wannan hali ba. Babban abun da ya jawo mu a halin da muke ciki shine karewar darajar naira. To ina gani yana da kyau gwamnatin tarayya ta tabbatar da ta yi abubuwan da zai karfafa kamfuna na cikin gida su tsaya. Yanzu akwai kamfanin America wanda ake kira Protect and Gamble. Duk bukatun kaya kayan mata da jarirai kamfanin ne yake a afirka wuri uku ya kafa shi ibadan south africa johannesburg da kuma cairo amma yanzu saboda halin da ya samu kanshi ya rufe na najeriya ba dan ba a ciniki ba mun san kamfanin nan mai yin canadol da sauran magunguna su andrew libassol wato glasgow smith ta rufe kwanan nan kamfanin pizza sai da ya so ya rufe har yanzu ana nan ana can wannan yana nuna maki dole gwamnatin tarayya ta canza salo waɗannan kamfuna a yi abin da suke bukata sannan na cikin gida a raya kowa yana ganin yanzu saboda rayuwar da aka yi ma kamfanin cikin gida yau ba mu bukatar siminti za ka je ka sai ko na mangal buwa ko ka sai na ɗangwati. kuma ya wadatar da to me zai hana sauran al'amura a taimaka ma 'yan najeriya ya zama da duk waɗannan abubuwan muna sarrafa su muna amfani da su kuma gwamnatin tarayya ta fara nuna wannan misali gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su zama na suna ba da ayyuka ga mutanen kuma ana lissahin abin da muke kira cost benefit analysis menene zai amfani jama'a a baya-bayan nan dai 'yan najeriya na ta tafka muhawara mai karfi akan shawarar babban bankin duniya wanda ya jaddada mahimmancin tabbatar da cewa gwamnatin najeriya ta ci gaba da aiwatar da sabbin manufofinta lamarin da ake ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi a kai wasu na ganin wannan bai dace ba don talakawa na cikin munin yanayi halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya A gaida Halima Abdulra'uf kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Mahmud Kwari da shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ba ma su siyasar maula ba, makiya 'yanci lalai ba, da idan ba su tuba da wannan ba, haɗa kai ba zai wani karko ba. tantance kuma bai da da komai. Masu tare assalamu alaikum barka da saduwa da kuta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Na sake ra'ayina ba zan zaɓi mutum saboda fati ko saboda saboda cancanta zan zaɓi mutum. Ko da musulmi ba na son sama albarkacin musulunci dan jefa mashi kuriya. Oh gaskiya ni dai ban vote ban vote saboda su duka ba su da gaskiya. Isa gaskiya ni dai shekaran gaban vote. Yau shirin na ƙasar Ghana akan batun zaɓen zaben kasar inda ake kulla alkaura da kudurori tsakanin 'yan kasa da masu neman kama madafin iko a dakace mu afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai karfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ko madalla Masu tuni hukumar zaben kasar Ghana ta ayyana ranar bakwai ga watan Disambar bana da ke tafe a matsayin ranar da al'ummar kasar waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a za su zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki kamar yadda masana a fagen demokaradiyya ke faɗi zaɓe shi ne ginshikin kafar ƙulla alaƙa ko alƙawari tsakanin 'yan ƙasa da masu mulki. alkawuran dai ana gina su ne akan abubuwa da za su inganta rayuwar al'ummar ƙasa musamman fagen tattalin arziki kiwon lafiya ilimi zamantakewa da sauran muhimman fannonin rayuwar bil'adama a nan masana harkokin demokaradiyya sun sha nana ta muhimmancin cewa mai kada ƙuri'a yana auna dalilinsa kafin ya yanke shawarar wanda zai zaɓa saboda asalo na demokaradiyya ƙuri'ar ɗan ƙasa ita ce kimarsa Kazalika tsarin demokuraɗiyya ya baiwa 'yan ƙasa damar tuhumar shugabannin da suka jefa wa ƙuri'a a yayin zaɓe, muddin suka gaza wajen cika alkawari ko yarjejeniyar da suka cimma a tsakaninsu gabanin zaɓe. Kasar Ghana dai na cikin jerin kasashen duniya masu tasowa kuma tana cikin kasashen nahiyar Afirka da ake ganin kamar demokaradiyyar ta kama tafarkin zama da gindinta. Yanzu haka dai al'ummar kasar ta Ghana na bayyana ra'ayoyi mabambanta game da ƙudurinsu na jefa ƙuri'a a wannan zaɓe na bana kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da abokin aiki Idris Abdallah Bako ya haɗa wannan fili daga birnin Accra. ni na zabe ni domin ni na da inci ina kishin kasa na kuma zaben da nike yi ina duba wanda ya cancance nike zaba zabe ga tamu a kasan mu gana wannan asama ga anya ta yi ni dai tsakani da Allah danin ka da kuriya na ba musulmi domin saboda ba zan zabe jamdiya na gaba ga musulunci na ba ko da musulmin ba na son sama albarkacin musulunci dan jefa mashi kuriya mai magana alhaji yoba dan gidan bawa na uku ni dai gaskiya zan diba kan cancanta ne ko kuma mutum ya taba yi mun taba ganin adalcin da ya yi mana eh in Allah ya so yanzu ga ni zan diba cancanta ne da kan na diba ra'ayi ko siyasa ko ni sai ko ina son mutum sai in zabe shi amma yanzu ga insha Allah Allah ya yarda na saki ra'ayina ba zan zabi mutum saboda fati ko saboda saboda cancanta zan zabi mutum mutum zabe da ke zuwa ni zai ma'adili zabi wanda zai zo ya duba ya yi muna adalci kuma ya taba yi ya yi an gani ni a matsayin yin kasa kuma batun manifest shi ne zan duba ce inda da ni zan yi zabe na kenan. Ni dai a cikin ababai da dan duba in yi zabe na farko dan duba meshin dan wana musulmi ne. Na biyu kuma dan duba promises da ababai da meshi ke cewa inda ya zo da ya yi inda ya kasance gaskiya mai shi ya kokarta ya yi ababain da za su kawo ma al'umma sauki. Oh gaskiya ni dai ban vote ban vote saboda su duka basu da gaskiya kiya ka vote ma wani zo yana nashi wannan nashi daban isa gaskiya ni dai shekaran gaban vote. Mabambantan ra'ayi kenan daga wasu al'ummar Ghana game da ɗan takarar da suke da niyyar zaɓa. Komai ya faɗa mana ƙarya ne don ba ma su azar maula ba makiya yanci dillalai ba da idan masu tuba da wannan ba Shin ne ya kamata masu kada ƙuri'a su duba ga ɗan takara kafin su kada su Tambayar da na yi wa Dr. Imrana Muhammad, daraktan shirye-shirye na hukumar wayar da kan jama'a na ƙasa ko NCCE a takaice. Kamar yadda muka sani da wannan shekara-shekara ne na zaben masu shugabancin ƙasa a nan Ghana. To, kamar dai kan da kullum muke nasiya mulkin demokratiya ya kunshi abubuwa da yawa in aka kai zabe zabe wayanda suka fito suka ce a zabe su da mu al'umma masu zabe muna da hujjoji dai daban-daban da yake muke kafawa mu zabe shugabanni yau a nan kasan mu gana batutuwa na nan da yawa kan ta zancen shanin karatun yara ta wurin aiki tattalin arziki to in za mu yi zabe abubuwan da ya kamata mu duba kenan doka na na kasa dai bai hana ka kan ka zabi shugaba kan wani fanni daban ba amma wanda ya fi mu muhimmanci ne ka zamana kaman ka zabi shugaban da zai kawo maka ci gaba a kasa wayannan abubuwan kuma da na zancen su a farko kabilanci kan batun addini kan batun kila mai shi kudi dai zai doki auya rude ka auya maka babban kyauta da yasa ka zabe shi mun yi zabe kan wayannan abubuwa zai waye gari kila watakila watakila wanda ka zabi kamar don iya baka kudi ka zabe shi don saboda kudin shi na farko tunda saboda kudin shi ka zabe shi ya baka kudi ya maka babban alheri ne baka da hanya baka da hanya a wayi gari ka ce zaka kwashin shi ka ce zaka saya sayin daka ka tambaye shi a ka ce zaka yi kaza zaka yi kaza don mai na yami ya sayi kuriyanka a zaben jin ra'ayin jama'a da na yi na samu wasu da dama da suka nuna cewa su ba za su kada kuri'a ba domin sun gaji da zaben shugabanni da ba su tausayin jama'a kuma ba su cika alkawari shin me zaka ce game da haka sai mu ce yanzu duniya duka akwai kunci akwai kunci amma abin da zai kawo muna ya sunan shi kwanciyar hankali shine in ranar zabe kai mu kokarta mu je mu yi zabe masalan da kenan ne in baka je kai kayi zaben ba wani su za su je su zabi maka abin da zai zama na watakila bai zama maka alheri ba saboda shi mu kokarta ranar zabe kai mu je mu yi zabe zabe wani abin nan gefe kuriya wani abu ne da ke sawa kamar kai dan kasa mai cikakken yanci ya zama na kamar muryanka ya zo su cikin mulkin kasanka saboda shi kar mu gaji mu je mu yi zabe zance na na karshe shine yau kasan mu na Ghana muka duba matasa na da yawa sosai zaben da zamu yin ga kuma roko muke yi ma matasa muna kuma musu nasiya mu je mu yi zabe cikin kwanciyar hankali kowa na nufin kaman wanda zai zabi ya dace kamar mai shin nan ya ci nasara amma ba haka bane ka zabi naka wasu kuma sun zabi nasu an kidaya kuriya ya zamana kaman nakan nan bai yi dadin kai ba duka ni shi sai ka rungumi kaddara akwa ke rungumi kaddara sabon karo ya zawo in sabon karo ya zagayo da kila kai kuma ka yi nasara. To Allah ya kyauta masu rarrai karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Ya zama da jin ɗaukacin abokan aiki musamman Idris Abdallah Bako Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kosassu ba abu tsirarai kuma da la'agaida na kwari da wannan shiri yanzu kuma lokaci ne da Murtala zai gabatar muna da shiri na gaba. ana ci gaba da dakon matsaya ko hukuncin hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka wato caf kan takaddamar da ta taso tsakanin najeriya da libya dangane da wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka hukumar kwallon kafar najeriya ta nff ta yi zargin yadda aka jefa 'yan wasan ta cikin hatsari a makon jiya bayan da hukumomin kasar libya suka karkatar da aka akalar jirgin su a yayin da suke shirin sauka a birnin benghazi domin fafata wasan su na biyu kwana biyu bayan da najeriya ta karbi bakuncin libya din ta kuma doke ta da ci da nema a wasan farko a birnin oyo nff din ta yi korafin kulle tawagar 'yan wasa da jami'anta na tsawon sa'o'i kusan goma sha takwas a filin jirgin saman da aka karkatar da su na al'abrar lamarin da ya sa suka yanke shawarar kauracewa buga wasar to sai dai takwararta ta kasar libya ta musanta hannu akan karkatar da jirgin nasu da kulle su tsawon sa'o'i inda ta ce ba daga gare ta bane umarni ne na hukumomin kasar duk da yake ita ma ta yi nata korafin cewa jirgin su ya sauka a Port Harcourt maimakon Uyo inda suka buga wasan tare da su ma share su a filin jirgin saman na tsawon sa'o'i biyu zuwa uku. Hukumar ta cap dai ta mika lamarin ga kwamitin ta na ladabtarwa wanda tuni kuma ya karbi takardun korafi da na kariya daga kasashen biyu a jiya Lahadi. a daya bangaren kuma najeriya ta sami kaiwa a matakin kwata final na gasar kwallon kafa da cin kofin duniya ta matasa mata 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai ta hukumar fifa bayan da ta sami nasara a karo na biyu kan ecuador da ci hudu da nema a karshen mako wannan ya bata adadin maki shida a cikin wasannin ta biyu kasancewar a wasanta na farko a makon jiya ta lallasa new zealand da ci hudu da daya kuma yanzu haka ita ce ke saman rukunin a na gasar yayin da ya rage saura wasa daya ta buga a matakin na rukuni sauran kasashen da suka sami tabbacin tsallakewa zuwa matakin na kwata final tun yanzu sun hada da spain da ke saman rukunin b da maki shida a cikin wasanni biyu sai kasashen koriya ta arewa da ingila da suke da maki shida shida a rukunin c yayin da ba a san maceto ba a rukunin d inda poland da japan suke kan gaba da maki hudu hudu brazil na bin su da maki uku kasashe uku ne ke wakiltar nahiyar afirka a gasar da suka hada da najeriya da kenya da kuma zambia to sai dai tuni da sauran biyun suka sami tabbacin yin waje tun daga matakin na rukuni kasancewar ba wadda take da maki ko ɗaya kawo yanzu da aka buga wasanni biyu mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal ta ingila michael arteta ya kuka kan yadda jan katin kora ke kokarin haifarwa kungiyar koma baya a fafutukar da take yi na kawo karshen kamfar lashe manyan kofuna yana mai cewa wajibi ne su ɗauki matakin shawo kan baiwa 'yan wasan jan kati. hakan ya biyo ne bayan jan katin kora da aka baiwa dan wasan kungiyar william saliba a wasan gasar premier da suka buga da bournemouth a karshen mako lamarin da ya sa kungiyar ta sha kashi da ci biyu da nema saliba shine dan wasan kungiyar ta arsenal na uku da aka baiwa jan katin kora a wannan kakar wasanni bayan da aka taɓa korar declan rice da leandro trossard lamarin da ateta ya ce tilas ya taka wa lamarin birki To karshen labaran wasannin kenan Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. To ma da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. manzon musamman na amurka ya isa birnin beirut a yau litinin domin tattaunawa da nufin samar da mafita kan tashin hankalin da ake yi a kan iyakar isra'ila da lebanon hodgson ya shaida wa manema labarai cewa ya yi wata ganawa mai ma'ana da nabi beri kakakin majalisar dokokin lebanon kuma zai tattauna da membobin gwamnati da sojoji akan al'amuran tsaro zaman lafiya da kuma wadatuwar tattalin arziki Gwamnatin Pakistan ta yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima a yau Litinin inda ta bai wa majalisar damar zaɓa alkalin kotun kolin kasar matakin da jam'iyyun adawa da kuma masu zaman kansu suka soka a matsayin cin zarafi ga 'yancin shari'a. ya zuwa yanzu alkalin da ke da matsayi na biyu a kan karagar mulki zai fara aiki ne kai tsaye a matsayin babban alkalin kasar jam'iyyar da ke mulki ta prime minister shahbaz sharif ta amince da sauye-sauyen kundin tsarin mulkin kasar a wani zama na musamman da majalisar dokoki a ranar lahadi Manazarta a Amurka sun gargaɗi 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican da Democrat akan zafafan kalaman da suke amfani da su a fagen yakin neman zaɓe, inda suka ce zai iya kawar da damar su ta lashe zaben fadar White House. Yayin da aka fara kaɗa ƙuri'a a jihohi da dama, zafafan kalaman da 'yan takarar shugaban ƙasar biyu ke amfani da su wajen kalubalantar juna ba lalle ba ne salon ya kai ga nasara kamar yadda wani manazarcin siyasa shannon o'brien ya shaida murya amurka rundunar sojin sudan ta ce wani kwamandan mayakan kungiyar 'yan sa kai ta rsf ya sauya sheka tare da wasu dakarunsa matakin farko da wani babban jiko ya dauka tun bayan soma yakin da bangarorin biyu suke yi da juna sama da watanni goma sha takwas da suka gabata To masu sauraro iya abin da zamu iya kawo muku yau kenan sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin tsaka mai wuya inda masu fashin baki suka fafata akan zaben da ke gabatowa na nan kasar Amurka. Don haka sai a tare mu a wannan lokaci domin cin jin wannan fashin bakin. yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie laser gresham wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan dare mr chan baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi allah ya bamu alkhairi nan nasa amin sama amin makwana lafiya wassalam